الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقام في درجة أولا رانا تجومع شاك تقف قوة شعبان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1447 daidai da shida ga watan biyu shekara ta 2026 ita ce hudu ba ta ɗari daidai a kan wannan mimbari na masallacin babban sahabi Mus'ab bin Umair da ke nan unguwan ɗan bushiya garin ɗan bushiya a nan cikin garin Kaduna. Wannan hudu ba tana magana ne akan muhimmancin aƙida. Ya fi bayan Allah al'amarin aƙida al'amari ne a wurin Allah mai girma kuma ita ce manufa mafi girma da Allah ta'ala ya halicci dukkan ɗan adam ya raine shi kuma ya azurta saboda ita kuma da aƙida ingantacciya ne ake iyakance makoman kowane mutum da kuma abin da ya mutu a kai na aƙida da shi ake masa hukunci Allah ta'ala ya faɗa yana cewa ban halicci mutum da aljamba sai don su bauta mini saboda muhimmancin wannan aƙida ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsibi shekaru goma sha uku a garin Makka yana dasa aƙida a cikin zukatan sahabbansa yana gina ƙa'idojin addinin musulunci don su fahimce sa yadda Allah yake so har sai da wannan aƙida ta zauna a zukatansu daram sa zuciyar sahabbai ya fahimci saƙon Allah sannan Qur'ani ya biyo baya da sauran hukunce-hukunce wanda aka ɗaura mana na bauta amma aƙida ita ce tushe ita ce asali saboda a rashinta ne ake shiga azaban Allah a sanadiyyanta ne ake samun rahma Allah ta samu cikin wanda za ta yi marahama babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Jundab ibn Abdullah yana cewa mun koyi imani tun kafin mu koyi alqur'ani ai bi ma'ana Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya dasa a cikin zukatan mu abinda Allah ke so mu kudure na abin da ya shafi imani da shi da littattafai da sauransu sannan daga bisani Ya ce sai muka koyi Alƙur'ani, wannan sai ya sa muka ƙara imani akan imanin mu saboda ƙur'ani ya gaskata abinda Allah sallallahu mai ya koyar da mu ku sani ya ku yan uwa ya zama wajibi akan kowane musulmi ba zaɓi ne, ya koyi aƙida ta musulunci fiye da yadda za ka koyi sana'ar da za ka rayu fiye da za ka koyi dukkan wani abu na rayuwar duniya lallai kuma wajibi ne kowane musulmi ya san kishiyan abin da ke warware aƙida. ya san shirka babbanta da karama ya san abin da in ya aikata ya yi babban shirka irin abin da in yayi yi ba za a ci gadon shi ba ba zai ci gado ba ba za a kuma rufe shi a makabartan musulmi ba sannan mutum ya san karamar shirka wanda take lalata ayyukan mutum ya wayi gari ran alkiyama ba shi da lada ko na sisin kwabo ya Allah kai mana tsari daga wannan asara Allah ta'ala yana cewa to lallai ka sani cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah wannan umarni ne daga Allah sannan kuma sai ka nemi gafaran zunubanka ku duba inda Allah ya fara cewa ka san shi sannan ka nemi gafara bi ma'ana aqida ita ce farko da ke sa Allah ya gafara idan ba a san Allah ba ko an nemi gafara baya amfani aqida ingantacciya shine imanin da baya daukar shakka game da rukunnan imani guda shida wanda manzo Allah sallallahu ya faɗa mana a cikin hadisin malaika Jibril wato imani da rububiyyan Allah yarda da Allah shike samar da halitta daga rashi shike azurta wannan halitta shike juya al'amuranta yau da ciwo gobe lafiya yau da wadata gobe rashi wannan duk rububiyya ne na Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya mallaki halitta kuma shi kadai ke da ikon juya halittan yanda ya so da kuma yarda da cancancan shi da bauta ba tare da wani ba da kuma sunaye da ya sa ma kansa kai imani da su da siffofinsa sannan kai imani da akwai wasu halittu da ake kira da suna mala'iku wanda Allah ta'ala ya halicce su suna masa biyayya kuma ba sa saba mishi da littattafai wanda aka saukar gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma wanda aka saukar bayan aiko shi shine alqur'ani kuma ka yadda wannan alkur'ani ya shafe dukkan wani littafi da ba shi ba a doron ƙasa duk wanda ya imani da wani littafi da ba ƙur'ani ba to wannan mutum ba za ka ce yana kan addini ba abin da yake kai sunansa kafirci matuƙar bai yadda da alkur'ani ba don haka nan ka yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma manzancin wanda aka aiko gabaninsa a game ko da ba ambata mana sunansu ba a rarrabe ga waɗanda Allah ya ambata mana sunansu a cikin alkur'ani kimanin su 25 sannan ka yadda akwai wata rana da take zuwa katin zuwanta ba a yi rana kamanta ba idan kuma ta gushe ba za a ƙara kamanta ba rana ne da Allah zai tashi mutane tsirara haihuwan mahaifiyarsu rana ne da ba wani mai mulki sai Allah rana ne da duk wanda ya zalunci za a mai da zalunci rana ce da wanda duk ya kyautata zai murna rana ce da wanda ya muna na zai da na sani kuma da na sani ba zai amfane shi ba wannan rana ita ce ranar alkiyama ka yadda da tana tafe yadda da haka zai sa ka so Allah kuma ka jure wurin yi masa biyayya ƙaryata haka ko nisanta haka zai sa ka zama shagalalle gafalalle kafin ka ankara sai ka ji kabari ya amshe ka daga nan kuma saura bincike ba sauran aiki sannan kai imani da kaddara mai daɗinsa da mai ɗacinsa duka da Allah ne duk abin da Allah ya kaddara zai same ka na alkhairi ba wanda ya sai tsaye da wannan alkhairi abin da Allah ya kaddara zai same ka na rashin jin daɗi wajibi ne duk duniya ba wanda ya sai hana shi zuwa sai dai ka yi haƙuri ka nemi ladan ka wurin Allah sannan ka yi imani da sauran abubuwan da suka tabbata a cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka shafi gaibu kamar tambayan kabari da watso takadduran alkiyama da hawa sirabi da makamantansu sannan ka miƙa wuya ga Allah duk abin da Allah ya ce a yi to kai haƙuri ka yi matukan kana neman nasara sannan kuma ka tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallam ka saba ma duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka tsaya ka cije ka dage a duk inda annabi sallallahu alaihi ce a tsaya kuma a yi hakuri. yan uwa aƙida ingantacciya tana cikin furuci tana cikin maganganu sannan kuma tana cikin abin da aka kudurce a zuci mutum baya cewa ai tun da ya gashi shi musulmi ne to ba sai yayi abin da zai nuna musulunci a magance ko a aiki ba wannan kuskure ne al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa lallai imani ba wai ado bane kawai da gurace gurace mutum ya zauna bai aiki bai san addini ba bai san hukuncin da Allah ya wajabta masa ba a ce Allah samu aljanna ce amin wannan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 to wannan shine tababbe na asali muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari da shiga irin wannan tadewa da kuma aikata abinda zai janyo mana asalin wato aikin da na sani ya ku 'yan uwa al-Imam zuhri Allah ya masa rahama yana cewa ilimi dai daga Allah yake bi ma'ana Allah ya riga ya sanar da mu abin da yake so mu aikata wa 'ala ar-rasulil balagh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abinda Allah ya daura mishi in banda ya isar wal ma unzila ilayka min rabbik kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga ya isar ya sauke nauyin wannan al'umma sannan yace wa alaina taslim mu ko ba abin da ke kan mu banda mu mika wuya mu san abin da Allah ya saukar mu tsantsanta biyayya ga sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar yan uwa ku sani aqidar musulunci ba ta daukan wasu ƙarirai da kwashe-kwashe na bayanai wanda mutum zai yana tutture tarafin addini kuma da sunan yana bauta ma Allah dauki misalin mutanen da suke karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hankalcen ka auna waɗannan mutane karan farko ka san mahaukata ne su. wa ya sanar da kai wannan addini ne ta ina ka fahimci addini wahayi ake maka da zaka gane wannan ma qur'ani ne sannan kafin ka fassara qur'ani suwa suka fassara qur'ani kafin kai da me suka fassara alqur'ani idan sahabi za a saukar da ayan da ke magana game da sahur ya kasa fahimtar wannan aya yayi ta cin abinci yana duba zare fari da bakinsa har sai da alfijir ya fito ya koma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kayi kuskure ga abin da ayan take nufi sannan ya gyara ta ina kana bakin fata dan karshen karni a Najeriya a jihar Katsina ko a jihar Kaduna zaka fi sahabi fahimtar Alkur'ani ba tare da ka ɗauki hadisi ba abin ban takaici saboda mutane ba su karatu ba su sauki addini da muhimmanci ba kuma wai har waɗannan mutane suna da mabiya da suke biyu to wallahi tallahi ku sani duk wanda ya samu matsala aqida sai dai ga ana shiga aljanna amma ba zai taba shiga aljanna ba ku dauki misali daya annabi nuhu da annabi lut Allah ta'ala ya faɗa ya ce matansu tahta abfal menene ibadina salihaini suna ƙarƙashin bayinmu guda biyu nagartattu Allah ta'ala ce a ƙarshe za a ce da su faƙila da kulan nara ma'addakhilin ku shiga wuta tare da ƙasƙantattu dukkanin waɗannan mata ba annabawa ne kaɗai mazajensu ba a'a ulul azmi min rusul a an a manzanni ma su ƴan tabarkalla ne ƴan ajin tabarkalla ne amma Allah ya ce sai na ƙona matansu annabi nuhu alaihi salam lokacin da ɗan sai ki karɓan aƙida ingantacciya yace zai hau dutse zai tsira zai kaza da Allah ya halaka shi annabi nuhu alaihi salam ya fara ma Allah magiya yana cewa inna rabbi ibni min inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaq ya Allah ga dana dai dana ne ya Allah duk da fa an halaka shi ya mutu ba aqida ingantacciya ba Allah ta'ala ya ce ma annabi nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih wannan ba dan kwarai bane bai biyo hanyar da ka biyo ba tabbas sai ka haife shi amma ba zai je aljanna ba idan za a gaya ma 'ya'yan annabawa wannan a gaya ma matan annabawa wannan magana wane ne zai miƙe kafa ya shura hadisa na sallallahu sallama ya karya aqida ta sunnan Allah da manzansa sannan amma tsammanin zai samu tsuguni aljanna aljununu fununu wa hada fannin min hauka nau'i nau'i ne wannan nau'in hauka ne mutum ya take aqida ya rusa abinda Allah da manzansa suka ce sannan ya ce kuma abinda ke wurin Allah yake so ko dan da ka haifa ya tsi maka da'a ya kake ji a ranka wani irin zafi kake ji to walillahi masalul a'la ya Allah zai halicci mutum ya azurta shi ya ba shi numfashi ya ciyar da shi ya shayar da shi sannan ya masa bore ya jingina haƙƙinsa ga wani gajiyayye mai mutuwa sannan kai tsammanin a zauna lafiya wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba shi yasa da aka yi ma Allah shirka aka taba aqida yace takadu samawati yatafassarna min Watan watanshakul ardu wa takhirul jibalu hajja an da'u lirrahmani walada cewa aka akai Allah yana daɗa. Allah ce na kusan tsatsa ga sama in daddara ƙasa ko halaka ya za a ce Allah yana daɗa? da to yanzu kuma sai a zo ana faɗa wani sai ya ce to ai su ma fahimtar ne to ba fahimtar Allah bane sai ne idan fahimtar ne ga fahimtar Allah da manzansa sai ayi musu shiru sai su rusa addinin Allah bala'i ya sauka mana sanadiyan su ba zai yi wa shiru ba Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da za ta sauka ta shafi har wanda bai zalunci ba na na isha ta ce ma'anar sallallahu wa nuhliku wa fina salihun yanzu Allah zai iya halaka mu alhalin da mutanen kirki Allah sallallahu alaihi ce kwarai ko dai ku umarni da kyakkyawa ko ku hani da mummuna ko kuma Allah ya halaka ku gaba daya ya tashi kowa akan linyarsa za a zage ta. wannan ba dalili ne da zai hana faɗin gaskiya ba za a kika duk abin da za ka yi ma mutane wani sai ya kika ba za su yarda ba wallahi ko annabi ne kai akwai wanda ba zai taɓa yarda da kai ba irja'un nasu ghayatul la tudrak yardan mutane gaba daya waye ka taba ganin an yarda da shi a ban kasa kowa ya yarda da shi yana son shi har a tashi kiyama ba za ka samu wannan mutumin ba domin da za a samu wanda zai taka wannan daraja to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma har yau har gobe akwai makiyansa akwai makiyan sunnansa akwai masu zaginsa akwai masu rushe abin da ya gina ya Allah kai mana tsari ya ku yan uwa a ƙarshe da farko muna yin ta'aziyya na rasa ɗaya daga cikin matasa zarata da muka yi a garin zaria a jiya alhamis wato malam muhammad jamil wanda ake kiransa da suna el jamil wannan yaro matashi ne mahaddacin alkur'ani na gani a faɗa masarki matashi ne da yi karatun zamani mai zurfi yana shirye-shiryen fita wa jama'i masters ɗinsa matashi ne wanda yake da sana'a da ƙwazo da neman na kai a ƙarƙashinsa matasa da dama suna cin abinci a matsayin ma'aikatansa a jiya a hanyarsa na zuwa kano yi hatsarin mota nan take suka koma zuwa ga allah subhanahu wata'ala muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya gafarta mu aljamin allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare shi Allah ta'ala ya sa yi makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam littafin Allah da akai haddansa akai masa hidima Allah ya sa ya amfane ka yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim muna ta'aziya ga al'ummar musulmi baki daya musamman ga malaman mu na garin Zaria da kuma sauran matasa wanda suke abokai a gare shi abu na biyu kamar yadda aka yi kira ake jaddada kira zuwa ga gwamnatin tarayya wannan shugaban hukumar zaɓe profeso amukutin da aka sanya mutum ne wanda al'umman musulmi ba su yarda da shi ba mutum ne da aka aminta da shi a matsayin mahaƙinci macuci kuma makiyin arewa da musulmi baki ɗaya wannan kiraye-kiraye an yi sa a hukumance musamman supreme council for shari'a shugabanta dr bashir aliyu umar allah ya ƙara masa lafiya abokin su jafar mahmud adam sun fito an yi bayane-bayane na illoli da makirci da yake kulla ma musulmi da arewacin najeriya don haka muna kira ga gwamnati da wanda duk abin ka iya shafa ya sani barin wannan mutum akan kujera ta ciyaman na INEC to mu dai ba zai ba mu natsuwa da gamsuwan zaɓe ake so a yi na adalci a shekara ta 2027 ba kuma saboda abin da ya sa dole a yi magana hatsarin ƙuri'a ya fi bindiga hatsari a rayuwar mutane musani sani ko kar mu sabili da yau a murɗe ai zalunci ai amfani da wani maƙiyinmu wanda mun san maƙiyinmu ne to wannan zai ba da batun cewa fitina ake neman tadawa a arewacin najeriya wannan mutum ba shi ya fi kowa iya aiki ba mu ba mun ce dole sai an ba musulmi ba ne amma mun aminta da cewa maha'inci ne maƙiyinmu ne maƙiyin arewa ne maƙiyin musulmi ne maƙiyin 'ya'yanmu ne masu tasowa nan gaba Matuƙar ba wata mummunan manufa ake da shi a kanmu ba to wannan mutumi mu muna kira ga a canza shi a cire shi ba mu aminta da shi ba ba mu aminta da shugabancin shi ba ko muna magana a madadin ƴaƴanmu da matanmu da makoman arewa da addininmu idan aka bar wannan mutum to wallahi tallahi za mu tofin alatsi ne kuma mun san cewa lallai ba alkhairi ake nufinmu da shi ba lallai ai gaggawan canza shi ba mu ce dole sai an ba musulmi ba ana iya ba koma wane ne amma zamto mai tsaftan tarihi ba mutumin da yake bayas ba wanda ke nuna bangaranci ko kuma ke nuna alaman zalunci da kiyayen shiga addinin musulmi muna fatan waɗannan kiraye-kiraye gwamnati za ta dubi zuwa gare su tun kafin wankin hula ta yi ga dare rikicin siyasa mummunan rikici ne bai da kyakkyawan sakamako tarihi ya taskace kashe-kashen da aka yi sanadiyar rikici na siyasa barin wannan mutum alama ne na rura fitina a cikin al'ummar da ta fara samun haɗin kai da zaman lafiya muna fatan Allah ya sa a dubi da waɗannan kiraye-kiraye kuma ya adalci a kansu abu na biyu mun samu tabbacin musamman mata da 'yan siyasa suke bin su gidajensu ɗaya bayan ɗaya ana siyan ƙuri'unsu da kuɗaɗen da layi su ne wa layi gune min ju bi ma'ana ana karɓar katinsu da suka yi na zaɓe ana ba su kuɗaɗe kuma 'yan siyasa ne suke wannan aikin to ku sani duk wanda ya ɗauki katinsa ya siyar ya ha'inci al'ummar musulmi baki ɗayansu kuma idan aka yi amfani da katinka aka jefa mu na azzalimi ƙuri'a wallahi tallahi ran alƙiyama sai Allah ya tsare ka saboda da ƙuri'anka za a iya cin zaɓe da rashin ƙuri'anka kuma ana iya faɗi zaɓe idan mutum ya saya shuka gaskiya me yasa sai ya siya ƙuri'a ya gaya ma mutane aikin da ya yi mana ya ma mutane bayanin ayyukansa da nasarorinsa mana sannan wani irin lalacewa ne ya shafi al'ummarmu da za a ɗauki naira dubu biyar ko dubu goma ko dubu hamsin kuɗin da ko wata ɗaya ba za su kai ka ba a bautar da kai na shekara hudu shekara takwas wani irin wawanci da sakarci muke fama da shi ya ku ƴan uwa wallahi matuƙar muna so mu samu gyara sai mun gyara har daga kawunanmu sai mun makan mu faɗa kuma sai mun yi shirin kota kwana mu zamto cewa idan musamman mata mu dai a yankin unguwanmu mun samu tabbaci an bi su an biya su an karɓi katukan zaben ka je ka bincika matanka ka karɓi katinta ka ajiye a wurinka kana da yanci yadda kake ciyar da ita kana da iko a kanta ka ji me suke yi me ake aikatawa idan kuma wanda bai da katin zaɓe ya yi ƙoƙari ya je ya katinsa saboda wallahi wannan halin da ake ciki idan ba mun tashi mun yi da gaske ba abinda ƴaƴanmu za su gani a ƙasar nan wallahi Allah kaɗai ya sani saboda haka mu farka daga dogon baccin da muke yi in ba ka da katin nan ka je ka yi in ya ɓace ka sauya in ka san kasiyar to ka sani Allah zai kama ka kafaran ka ka je ka gaya musu ya ɓace su sake yi maka wani ka bashi da lalatacce ka zo ka wani ka canza kuma wallahi mu sani ƙuri'un mu abin tambaya ne a ranar a ranar alkiyama wa ka zaɓa dan me ka zaɓe shi ba ma magana wata jam'iyya ba ma magana wani mutum duk da muna da ra'ayin mu amma ba ma cewa dole kai wani ko kai wani ko kai wani amma dai ka sani duk wanda zaka ka zaɓa a ko ina yake kuma ko wane ne shi ka zaɓi mutumin kirki wanda zai iya tausaya maka ya tausaya ma 'ya'yanka kuma ka iya kare kanka ranar alkiyama Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata hadha wa sallu wa sallimu ala ala rahmatil muhda wa ni'matil mufda نبيكم محمد وآله وصحبه أجمعين فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيثانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله